the phonology of English, particularly pronunciation. Wato, ilimin da yake kula da furcin sautuka shine phonology. An gane ko? Ilimi mai kula da furcin sautukan turanci shine phonology. To, Professor ya fara da wannan magana yake cewa the phonology of English. Wato, ilimin da yake kula da furcin kalmomi. particularly pronunciation musamman ma pronunciation represents many alana with great challenges ina wato tarar ina fuskantar da yawa daga cikin wato masu koyon turanci with great challenges da wato kalubale masu yawa shi nan page 2 forward na musa ba na professor musa ba isa shi nan roman number a ai shi ba mai nan shi na san muka yi acknowledgement ba mai ma acknowledgement wannan muka yi a wani ya shimfiɗa da yi introduction muka yi an gane wasu ne suka ce a wannan din shi yasa an gane na wata shi Bala. an ga wurin nan an shiru shi ne abinda professor yake magana It's numerous are the challenges uh, that learners and teachers alike develop apathy ice da yawa daga ciki ice wasu kalubale ne waɗanda masu koyon turanci wato da kuma wato learners da teachers da masu koyon turanci da kuma su kansu malaman alike develop apathy towards spoken english ma'ana ana sanya musu wani abu ko suna jin wato ƙiyayya suna jin ƙin yin turanci a ransu apathy yana nufin but to the feeling of not to be interested in something an ji ko ka nuna rashin sha'awar ka ga wani abu an zo ana turanci to ka nuna kai baka da wani sha'awa wani turanci an gane ko ko something else sai ke cewa wannan shine abin da ke kawo wagga magana sai ke cewa the long term implication wato wata manufa wacce take da daddiya of this phenomenon is the falsity uh, is the falsity of I mean, is the falsity of pedagogical material pedagogical ita this phenomenon wato wannan sabon abu wana wannan fanni wanda yake sabo ga wasu mutanen an gani wannan science wannan sabon fanni wanda mutane sai sun ji sun koyi ga'ida in aka ce phenomenon ana nufin wani fanni wanda yake sabo ga mutane wanda mutane sai sun je sun karanci wannan fannin musamman irin su science wanda yake haɗe da wahalhalu haka an gane ko da sauransu wanda yake haɗe da nature irin su literature shi ne sai a ce phenomenon abinda ya bayyana abinda ya bayyana ga al'umma kamar su science su nature wanda kuma ya zama kamar sabo ne an gani su akwai buƙatar a shiga cikinsa a koye shi to sai ke cewa uh, the long time implication of this phenomenon wato wata manufa wacce take da daɗaya game da wannan wato fage sabo is the falsity of pedagogical material shine mai shine wato rashin shine falsity falsity yana nufin lack of shine falsity paucity means lack of shine rashin wato of pedagogical wato materials ko rashin samun kayayyakin aiki na karantarwa pedagogical yana nufin wato uh, something that is related to me to education or to teaching method abinda yake da alaka da wato hanyoyin koyarwa to abinda yake kawo waɗannan wal'alu mutum ya je yana da strong apathy ina jin wato baya ƙaunar irin waɗannan fannuka professor yake cewa ba kuma bane illa wato the falsity rashin of pedagogical material wato kayayyakin da za a amfani da su gurin ilmantarwa gurin teaching methods design in the area of pronunciation musamman ma waɗanda ake amfani da su a wannan bangare na pronunciation an gane ko an gane magana da yake anan ma'ana wato babu irin abinda za a ce kamar laboratory misali inda za a ɗan ɗan nuna muku yanayin yadda ake furta harafan da sauransu sannan abu na biyu babu dai teaching methods yana magana akan pedagogical materials pedagogical materials nan sun haɗar da hatta wato irin hanyoyi da ake amfani da su na yanzu wanda za a zo a kunna speech misali an gani wadda aka ji wannan speech din shi dama wannan gudun kawai an ware shi ne rikoda ce tamfatse tsiya kawai don a zo a ji speech ne a yi training din es da sauransu to akwai rashin wannan to its supposity is the lack of those for the godical materials especially towards pronunciation musamman ma ga bangaren ne ga bangaren pronunciation to say ci gladly however it is cikin farin ciki amma there is now reversal of the trend a yanzu akwai wato uh, canji shine reversal in aka ce reversal yana nufin wato canzawa abu ya koma kishiyarsa an gane shine reversal to yace yanzu akwai canji kwabo da kwabo na me of the trend ga wannan wato sabon abu da ya fito a trend ina nufin me ina nufin wato sabon cigaba da aka samu akan wani bangare musamman ma sabon design na kayayyaki ko kayan kwalliya to sai a ce trend aka suke cewa sannan aka ce training yana daukar wato general change of movement in a situation in the way that people are behaving canjin yanayi gaba daya a canza mutane da tunaninsu su koma suna behaving a wata hanya wata da ba kan haka suke ba to sai ke cewa a yanzu akwai reversal of the train mana akwai me akwai wato canje-canje na wannan wato train din da ake magana a kansa akan wannan canji na yanayi gaba daya me yasa Nigerian scholars malamai waɗanda suke da turanci na Najeriya have started giving attention sun fara mai da hankalinsu and interested on the subject matter kuma sun koma suna ƙayatuwa da wato subject ɗin da muke magana a kansa an gani ina subject matter a good example babban misali is what you are holding in your hands right now abin da kuke rike da shi a yanzu haka a hannayenku to shine shine wai yana daga cikin farkawar da aka yi me kuke shi a nuku shine the english oral practice sai ce the english oral practice written by muktar al-hikima wannan littafi the english oral practice wanda malam muktar al-hikima ya rubuta shi is an attempt an gani muke nan. wato wani kaimi ne by a young scholar game wanda wato wani matashin malami yi to me to rekindle nigerian students domin ya yi fami shine rekindle an gani kamar fami haka no kindly zai ka check it go and check it i, I check it <laughs> go and check it yeah i can i, I can i can accept it easily and go to Rikando nigerian student don me wato don yi fami ga ɗalibai waɗanda suke 'yan najeriya wato rekindle means fami abu ne wanda da kana da wani filin da kake ji a da amma yanzu ya kasance Ah, ka dan manta shi to in aka ɗauko wani yanayi wanda ya tuna maka ya maka famun wannan abu ya tuna maka da wani abu wanda da kake jin sa daga baya ka daina jin sa kamar kiyayya kamar so da sai a ce rekindle wai wannan abun wato wato attempt ne na young me na young scholar to rekindle Nigerian me students wato yayi fami ga ɗaliban Najeriya waɗanda da suna da wannan filin din amma daga baya ba su da shi to yanzu an da musu da wannan filin nasu nawa wani, an gano nan? to sai ke cewa to kind of Nigerian interest in the area of English pronunciation ya dawo da mutane wannan wato filin na san wato bangare na English pronunciation furucin wato turanci the writer's objective burin wannan marubuci objective yana nufin buri to the writer's objective burin wannan marubuci is to help young english learners or users shine ya taimaki matasa masu amfani da turanci and uh, the not so young da wa'anda ma ba wai can kanana bane har da manyan manyan ma masu tasowa increase ya taimake su gurin me gurin wato sanya increase their capability and competence wato ya sanya kwarewarsu da kuma wato damar da suke da ita da iko da ability an gani da baiwar da suke da ita wato in the english language a turanci competence yana nufin kamar ƙwarewarka a gurin abu great skill in doing something an gani and thereby and thereby what do you mean by thereby mana as the result of this action to a sakamakon wannan shine thereby as a result of this action shine ma'ana thereby ice and thereby ma'ana as a result of this action achieve greatness wato za a cimma abubuwa za a cimma wato girma da abin da ake nema the book shi wannan littafi for this and many other reasons ga wato yana ta'allakuwa ne ga wannan dalilin da na faɗa da kuma dalilai masu yawa is recommended ice is recommended ma'ana ina ba da shawara shine recommended for use by all cewa duka mutane su amfani da shi ba lallai ɗalibai ba har da malamai to wannan shine wato dan jawabin budewa wanda farfesa mustapha ahmad isa ya yi masa ya yi wannan jawabi ne august 2012 an ji to kuma inda profesa wato ya dosa ga irin bayanan da yi ga kuma yadda yanzu yanayin mutane wato ya dawo to abu na gaba acknowledgement jawabin godiya ne wannan kawai kanta shi mai sauri it's a work of this nature can neither emerge from a vacuum nor can it without moral and material supports aiki irin wannan ba wai kawai zai fito bane ba ba zai bayyana ba shine wato emerge bayyana from a vacuum wato daga yanayin abin da ya bata an gani no connect without moral and material support kuma shi kansa aikin ba zai zama successful ba ba tare da wato wato um, taimako na bangaren tarbiyya ba da kuma taimako na bangaren kayayyakin karatun ba so i feel duty bound ma'ana wato ina jin cewa ya zama wajibi a gare ni if you feel duty bound to be duty bound to do something shine ma'ana ka ji cewa abu ya waje ba akan ka saboda dutin ka ne saboda aikin ka ne to I feel guilty ba wato ya waje ba to express my indebtedness kaka ce indebtedness da bi isalat na bayyana godiya ta to go so offered such a hand ga waɗanda suka ba da su. akwai yake cewa yakubu rabiu abba who colorfully molded my life akwai yakubu rabiu abba wanda wato molded me my life wato ya canza min rayuwata na tasiranci da shi shine modern my life into this shape ta dawo zuwa wannan shape din zuwa wannan kama to mold something ana ji ko shine ka canza wa abu shape ko ka samu roba haka ka narkata ka yi wani abu da shi shine mold me muke cewa a Hausa in aka samu roba aka narkata aka yi botiki ko wani abu me muke cewa narkawa ko me shine da making a narka kamar roba soft substance dan i provided in wani abu to shine mold an gani mold something into chef into a chef mana to shine wanda ya canza mara rayuwa idan wannan chef din deserves ya cancanci my special personal big thanks godiya ta mai yawa in the first place a wato farkon fari shine in the first place ba nufin a farkon wuri in the first place a farkon fari i am much obliged obliged shine wannan i am much obliged mana i am much grateful ina mai matukar godiya to professor mustapha Ahmad Isa of the Department of English and Literary Studies Gawatu babban Professor Mustafa Ahmad Isa the Department of English and Literary Studies Bayero University Kano amma yanzu ina Northwest University a matsayin Vice Chancellor a can wannan shine abin da canjin da Allah ya masa an gani Kano who breathed the life of the worthless wanda shine ya busa rayuwar wato the life of the worthless into the book wato shine busa rayuwar darajar wato wannan wato littafi by writing a forward ta hanyar rubuta min wannan forward for it gare shi ko ga wannan littafin i am deeply indebted ma'ana i am deeply grateful nan ana amfani da shi gurin nuna godiya ka sosai da sosai ma'ana i am very wato grateful ina mai matukar godiya to abba habib hausa malam abba kenan ko malam abba ake magana anan anas kamfa al-mubarak ailawal whose objective wanda burinsu shine freedom wato ƙara karanta littafin nan ko ƙara karanta manuscript din dan a gaggane kusakuransa supplied proof of identity to this book wanda su suka yi ƙoƙarin wato gyara wannan littafin har ya ya bayyana a matsayin littafin am highly grateful na bi matuƙar godiya to musa haruna ya kasai head of the english department um, Kano college of islamic legal studies to gashi nan da kuma barista nadir abdullahi uba da kuma margayi hafiz m yunis allah gafarta masa da kuma yusuf musa abdullahi da usama jilani ɗayyaf shine usama ji dayyaf da ya tafi sabis a yanzu da kuma sinusu garba wanda shi ma is a very good speaker of english shine wanda nake cewa za mu gaito da kuma yahaya muhammad da usman m gamo da mubarak ibrahim abdullahi da muhammad t abdullahi da hamisu hamisu shine mobile dictionary an gani and sinusu ibrahim the head of english department governors college for their moral support while writing this book wannan duk godiya ce i owe my darling wife kai ita ina mai matukar godewa matata a bar suna. ne to kaji kaji abin da ya kamata a ce writer suna yi eh, ya kamata a ce suna wannan ya kamata wallahi da yawa ai abin da ake faɗa ke kamar ina jin wani program da biyu ke gabatarwa wani mawaƙi daga wannan wannan daga ina ne lagos an gane ko sai yi wa matarsa sawaka sai wani ya bugowa sai ki cewa ai wallahi kun ji kunya mutum ɗaya ne aka samu wa matarsa sawaka gana waka amma ko waka ce ko waka nan ba aka yi mata ba da <laughs> shi ne zai gica eh wallahi kawai zai wa suke wasu ya kasa ba shi amsa ita to amma Allah da ai za mu abin nan eh shirin sanada labarai ne to shine shi ma nake cewa i owe oh, my darling wife wato ina wato wato ina matakar godiya ga matarsa a bassansa wato ummi shu'aib a great debt of gratitude wato ya mata alkawarin gaisuwa mai tarin yawa for raising my spirits wato ita ce wato ta ƙara azama wato energy na da kuma jarumtaka ta shine wannan mana ita ta ƙara ƙarfafa mun gwiwa and giving me hope ko ita ce wacce ta bani wato hope hope ko shine mai ta ƙara ban wato wani fata tana fatan cewa abu ya zama abin da to accomplish this me this feat gurin me gurin gama wannan aiki mai matuƙar wahala accomplish to achieve something or to complete something that needs skill that need bravery that need energy ka gama abu you to accomplish in ka ce i have a goal to accomplish ina da wani guri da nake son na cimma to amma fa cimma wannan sai da kwarewa sai da wato bravery jarumtaka da sauransu to fit kuma yana nufin something difficult needing a lot of skill abu mai wahala shine fit an gani to yana mata godiya game da wannan kokarin da ta masa to wannan shine ga wanda suka ce ba kan ta ba yanzu gashi mun karanta very quickly zan dan yi revision akan abin da muka satin da ya wuce amma wannan dama mun gama shi wannan zan dan yi revision gurin furta rafan. Allah sa an gane sai ce chapter 1 chapter wato ta farko english phonetic symbols wato harafan da muke da su a turanci an ga wannan kamar yadda muka bayani muka ce akwai wato 44 phonetic symbols ko harafai guda 44 a turanci 20 cikinsu sunansu vowel sounds 24 cikinsu sunansu consonant sounds muka ce vowel din nan guda 20 sun rabu gida biyu akwai fewer vowel sound akwai different wanda ake kiransu da if pure vowel sound gashi nan abin a hannunku muka ce a bangaren pure vowel sound akwai e ko e kawai za mu ci sannan kuma muka ce in ka ce pure vowel sound yana daukar wato long vowel sound harfan da sai ka ja su gurin furci da kuma wanda ba a jan su gurin furci su suka haɗu suka zama sha biyu duk da zai zo ya bayanin su dalla dalla a littafin ya ce akwai e akwai e akwai a akwai a wadda ita ce folin a ko akwai a akwai o o wannan o din ita ce wata ba a janta kaka ce o kai tsaye kama o kama a a tsakatsaki za ka tsaya ita kuma wannan ta gaba ita ce o wacce sai an jata sannan me sannan akwai u akwai u wacce ita ma me sai an jata gurin furci akwai R an gani R wacce ita ma long ce sai an jata akwai kuma me akwai a a wacce ita ce a kalmar nan ta part a wacce ake dan kumbura wannan akwai a a wannan ita kuma shiwa ce to irin waɗannan haɗe za ga sun baka guda goma sha biyu su ne su fewa vowel sounds to shi kuma difference shine muka ce is the combination of two short vowel sounds in which the first part is pronounced longer and stronger than the second part ya ce ta harfai guda biyu consonant sound wanda ba su da wato wanda ba a jinsu gurin furci wanda ake furta harafin farko da ƙarfi kuma ake jansa wato yayin furci misalin kalmar i a nan sai ka furta wannan i din da karfi sai ka fi janta akan wannan wato i e din ai din sai ka furta da karfi sai ka fi janta akan wannan i e din kamar kalmar oi oi haka nan kalmar a a haka nan au au nan gurin shuwa ce kula akwai kuma au au a mai karfi kenan akwai kuma me akwai kuma aya akwai iya akwai uwa muka ce nan iya zaka ce ga ta a ce amma ya zaka kaddara sannan can ƙasa muka ce uwa ala sa an gani an gane wannan? wannan shi ne sai kuma consonant sound guda 24 sai kuma consonant sounds su kuma guda 24 tunan ga sun yi sa dai aka ce akwai b sound b akwai la ko akwai t d r k g m, f v na s z akwai n n sound n sound akwai s z ha c j j akwai wa akwai sh akwai j j akwai kuma wato ya sound kuma mun yi bayanin su wancan satin har bambance su ne to waccan kalmar da muka furta rekindle ne ba rekindle ba kamar yadda faisal ya faɗa rekindle eh ba da kindle ba da kindle eh, da kindle to yau abin da tattauna akai shine me shine fewer vowel sounds fewer vowel sounds me ake nufi da fewer vowel sounds ga definition din an kawo ita the fewer vowel vowels mana monophones are the vowels in aka ce fewer vowel sounds su ake kira kuma da me da monophones dai an ji ko in kaga an ce fewer vowel sounds ana nufin monophone in kaga an ce monophone ana nufin fewer vowel sounds ice are the vowels su wato wasu vowels ne wasu baƙaƙe ne containing a single vowel sound wanda suke ɗauke da vowel sound guda ɗaya ƙwallon ƙwal an gani to su ne shi ne ake ce musu monophone dama mono na ce muku one kenan song yana nufin sound so monophones mana one sounds kalmomi masu furci ko masu harafai guda ɗaya masu vowel guda ɗaya ita they are classified to su wa'annan monophonics din ko ka ce uh, pure vowel sounds din an raba su into me into seven short zuwa wato gida biyu kenan gida biyu aka raba su akwai me akwai short vowel uh, akwai kuma uh, long vowels to sai ce into seven zuwa wato bakwai su ne ake kiransu da short vowels and five su ne ake kiransu da long vowel in ka ɗaya bakwai ga biyar nawa kenan an samu sha biyu to kaga ya fitar mana wancan katin da ya mana a dangule ice note that ka kula da cewa the vowels waɗannan baƙaƙe with two dots da ɗugunguna guda biyu sama da ƙasa an ji are the long vowels su ake kira da me the long vowels to idan kaga an sa e sai kaga an sa ɗugunguna guda biyu a gaban e din nan sama da ƙasa irin wato wato abin da ake kira da me kuke da grammar eh ba reshu to reshu kuke kiransa eh? two dot akwai ba haifin ba a cikin ƙa'idojin rubutu na akwai sunan su a eh, colon ne colon ke eh, an gane ko to guna guda biyu sama da ƙasa in dai ka gansu a gaban bawon sound to yana isharar cewa wannan bawon din sai ka ja shi gurin furci shine alamar da ake bi gurin me gurin gane long viral sound Allah sa an gane to sai ce ga sunan zai bayani su daya bayan daya alaikun salam okay a nan take kuwa ko dai na ga a wancan ajuwan eh sai dai ko ajuwan can na hawa an gane ko to ga sunan an kawo su mu tsaya mu kalle su nan dai ya haɗe su da shot ɗin da long ɗin ya ce shot guda nawa ne guda bakwai ne ya ce long guda nawa ne ya ce guda nawa ne guda biyar ne to gashi nan na farko shine me shine e me yasa muka ce e sai mun ja saboda ganin two dot a gabansa to idan ka ga e kawai ka ga i misali babu wannan slashes din guda biyu to yadda ake furta wannan harafin shine i idan ka ga an sa slash an sa e sound an rufe da slash to suna wani harafin e sound shine bambancin can za ka gan shi sungul hamama to ina ga ya fito frog ne ya fito an gane ko idan kaga an sa single single letter babu wa'annan slash din to anan za ka faɗi yadda ake faɗarsa a written english amma kana ganin an sa slash to ya koma sauti sai ka ce e to nan muna da e sound e sai ka ja misalin kalmar il il an gani kalmar ki ki kalmar yeast yeast kalmar three three kalmar mean mean i mean he means ka gani sai ka ja haka nan police police ga transcription nan a gaba ana sa ko haka nan kalmar people people people people an gani sai ka ja stress din yana farko haka ne people haka nan kalmar is shi ma sai ka ja kalmar keep feed heat chief glee eat mun gane wannan to waɗannan wato su ne misalan da ya kama nan to anan ku kalla a wasu 'yan alamomi da ya kawo in ko duba misalin farko il kaga double e da ake gani tana kuma long e sound shine ma'ana an gani in ka ɗauko kamar kalmar fit ta kafa f ne da me da double e sai t to anan kaga wannan double e din is long e kamar nan alama ce baka yi an gani feet haka zaka ce to sannan zaka iya ganin a kawai a a a to wannan a din za ka iya ganta a cikin spelling ita kuma kuma ta zama long e sound a cikin uh, transcription an gani hakanan za ka iya ganin a da kuma ma da kuma da kuma a a a a da a ko a a to a da a ga sun sun zo kama a kalmar nan ta yeast to shi ma an kaga a da a ina cewa wannan long vowel sound ne kamar kalmar teach a kalmar teach akwai t ko sai me sai a sai a haka ne to wannan a da a din su suka suka da long e sound alamomi ne wanda ake gane wato wannan long e sound ne to saboda aka sai ku bi yanda na fito muku da wannan abubuwan ku a auna za ku ga alamomi ne wanda MM Haruna ma mun yi nasa shi ma ya ka irin wannan alamomi, to kai ta ziyartar tafan za ga ya kawo alamomi da yawa to sai kuma me sai kuma fa sai kuma short e sound short e sound ita kuma wannan abin da yasa ga ta nan kun ga da aka slash sai aka sata amma babu two dot haka ne to ta zama short a sound wacce ba a janta wurin firci kawo misalin kalmar h haka ce each in ka ce each ya zama wacce take nufin tsakanin abubuwa an gani each of you each one ko kun ga wannan each din ai akwai ea haka ne akwai ea akwai chop ne haka ne ko akwai ea this ea wannan shine each saboda kana ea e is Mount e sound each Go. amma this one kun ga me sa kawai an i t f e Go. sai ka ce each ko each my my leg is itching kaka ce my leg is itching itching ake cewa shine na kai ko haka nan kalmar lick lick build build wannan yu din ta build ba a furta ta silent letters ne a gaba shine i ko to anan shi ma short e sound ne sai ka ce build haka nan pity pity i pity you ina sai maka kenan ko haka nan kalmar city city city haka nan kalmar busy busy i am busy haka nan kalmar silly silly silly haka ce silly in ka ce silly ya koma wata kalmar daban eh haka nan kalmar witty an gani witty haka ce witty a nan double t a ah, oral english in kana double consonant sound a mafi yawan lokuta ana kashe daya a furta daya amma akwai exceptions kamar kalmar accept ko ana akwai double c haka ne accept accept nan sound nan sound nan da an furta su an gani amma kamar kalmar carry ana akwai mai double double a haka ne to sai ka kashe ɗaya ka furta ɗaya sai ka ce carry haka ce carry haka ce carry gani babu wajen carry accident so accident we're very good accident another example accident an gani accident dent wannan art an gani accident shi wannan da ana furta su to a mafi yawan lokuta in ga kwansan san guda biyu dai ake furta a baɗaya. amma akwai irin waɗannan exceptions din an gani Allah sa an gani carry irin su hurry up hurry ko a gani hurry shi ma yana da double a yawwa to shine pretty an gani pretty aka ce pretty kakka ja ba a ja pretty haka ne kalmar minute minute a kalmar minute wannan yu din ita ta koma e sound dama akwai inda yu take koma e sound irin nan gurin minute kakka ce minute one minute passport sized village kakka ce village kun ga kalmar village akwai me akwai vi sai double l sai me sai a to wannan a din ita ta koma me short e sound sai ka ce village kuma village an gani ka ce village ka kakalo wannan ja din village ne kawai village haka nan receipt receipt haka nan kalmar biscuit kaka ce biscuit the u din nan is silent biscuit ake cewa haka nan kalmar women women this one is woman an gani woman but when you want to talk about the plural form ka ce wannan kasa wannan sai ya zama women a nan ga a ta koma e sound shot, women an gani women to shine wannan to irin waɗannan hanyar da ake bi a gane shine a iya transcription wannan littafin ba karamin guidance bane kun ga shi gata aka yi gaba ɗaya fito da transcription ba karamin aiki bane ina gwadawa ba karamin aiki bane Allah to wannan ba karamin aiki aka yi ba nan in ka za ka gane waɗannan to za su zama wato za su yi guidance ɗinka in dai pronunciation ne to alhamdulillah an gani sai a tsaya a ta bita yawan bita su kuma ka riga kokari yadda aka ci subscription din ya zama shine babban inda aka rika kalla na gaya muku ko kamar yadda shi mai littafin ya faɗa yake cewa babu cikakkiyar alaƙa wacce za a ce ta kusa da kusa tsakanin spelling da da pronunciation an gani kakka ɗauki spelling a matsayin guidance a pronunciation an gani yanzu mun ce ea alama ce ta e sound to amma kaga ya zama kullum wannan kake kallo akwai exception an gani shine abinda ake ɗauka zama guidance shine mai shine transcription to shi muke yanzu waɗannan abubuwan da ake sa a slash su za ka ɗaya ka gane ka gane yadda ake furta su muna kaiwa ƙarshen su sai ka ce to masha Allah da ka duba dictionary duk su ne a ciki kana duba spelling abu na biyu da ake kawo shine mai transcription na mai na kalma Allah sa an gane to shi yasa to da ka ƙara dagewa to sai kuma misalin a sound a misalin a sound yace akwai kalmar spread spread an gani spread haka nan kalmar wealth a nan kaga duk akwai A. sam ko spread uh, wealth kaga akwai i wealth muka ci a sam haka nan me kalmar select kamar a tsarin respect an gani ita to love each other to learn from each other and to respect one another respect ba fa respect ba mu respect ne ke to haka ne shi ma wannan select risk theft irin wannan wannan jin ruwan an gani haka nan kalmar leisure leisure leisure an gani leisure in my leisure ba uh, ta leisure time ko oh. in my leisure haka nan fa haka nan kalmar leopard? a nan o din is silent o oh, is silent the o oh is silent leisure uh, o ce lafat ko okay leopard. haka nan we have treasure treasure an gani treasure haka ce treasure treasure treasure i'm going to put it in my treasure haka nan kalmar 70 70 70 an gani 70 number 70 aka ce number 17 or 70 ka sa wannan idin babu ita 70 70 haka nan kalmar else else says he says that an gani akwai a the a is a haka nan Set. said said ko haka nan kalmar buried berry kaka ce beauty or something else berry kai ake ta the u is a here the u is a an gani berry shine binnewa ko mun yi ta a cikin confusing words akwai kuma kalmar friend friend an gani friend kalmar breast kaka ce breast breast an gani breast haka nan kalmar thread thread thread an gani wannan shine foot sound thread thread foot sound kamar tita ta masa amma ba tita ba ce an gani aka na akwai a a yawa akwai kalmar plat plat plat an san plat ko shine irin wannan kitsan naku da kuke ah, ku raba shi gida uku ku dunkule shi a guri daya an gani eh shine shine ya me kuke ce masa kalba shuku yawa shuku shi nan shuku mm, kai wannan na yi jima da jin kalmar nan tun ada nake jin ta ana faɗa a gida shuku mm, shuku amma yanzu na yanzu ma duk ban san ta ba ko sun sani malam malam hausa fa tana da daɗi wallahi guduwa miki amma yaranmu kai alaji an gani wallahi allah gap an gani gap to amma anan daga an yi kuskuren ɗabi an sa gap ko ba kuma b ba ne p ne sai a kula akwai kuma kalmar net an gani net your word is rekindled yes. net an gani yeah i agree i agree i check it <laughs> I'm going to cut my hat. That's then, prescription. Yeah, really. When somebody pronounces the word, I feel it in my body. <laughs> okay, okay. Wow, oh, that's very good. I'm going to call my hat. Hat, ta hula ko. I call my tank. Tank. How Haka ce tank. In ka ce tank ba, baka furta di ba. Tank. An gani? I call my sand. At. Man. Tech. Mess. Back. Clap. Please clap for him. Clap. An gani? Clap. Catch. an gani haka nan fat fat to idan kana neman ƙarin misali akalla kamar guda hamsin zan ba ku wani littafi ku je ku gano su a can akwai littafi queen primer queen primer eh queen primer in kuna da shi ko na yara a gida haka a ara akwai inda aka kawo misalan nan masu a sound din nan ina ga akalla ya kawo kalma ta kusan ta kusa musun ba sai ka je ka ta practice anan na dauko nan ina practice wallahi ne mamaki yanayin yadda na ƙara iya furta kalmomi ana iya abuwa ba zuwa ne ta tabiya ne tabiya ne tabiyawa haka ake gama ka ɗauka ga tabiyawa za ka misalai birjik ya kawo zai sa alama a sama alama wannan sautin ne a gurin kawai kuma haka ko da yara aka sa a gida za su iya da yawa zai ga yaro ya taso da ɗan banzan pronunciation alaji ka rasa wayya aka ne wayya aka yaran na iya pronunciation bayan kuma ga sukar din an gani ya sha karatu akwai kuma a to wannan a kenan jama'a kun gani wannan aka ce a ko a shi kuma wannan fa a a wanda ita ake kira da strong a ko ko falling a a ce mai karfi ita ce a kalmar nan ta mani ta kudi mani ake cewa ba mani ba an gani misalin kalmar me misalin kalmar up but hat cat mud bas, bus search kaka ce search ko or something else kaka ce mood mat day haka nan camp lunch breakfast or lunch ko akwai kuma lunch wannan this one is me um, in lunch is kaddamar da littafi don ka ce breakfast or lunch <laughs> ya zama kaddamar da littafi lunch da following up shine me shine wato abincin rana mun gane wannan to a kula haka nan kalmar touch to akwai kuma wanda kukunta to sai me sai u sai ch to wannan oil din ne a matsayin wannan touch ko to akwai kuma wannan t r c h na ga muku kana da or me yake zama yana zama long o sound ko sai ka ce me sai ka ce torch torch ji ka fita flashlight ko flashlight haka nan kalmar blood blood trouble trouble a trouble with nigeria in ji wannan cousin cousin an gani haka nan hiccup hiccup mai hiccup take nufi shakuwa mai hiccup take nufi bayan shakuwa yeah yeah I, I, I remind you something ko yeah akwai hiccup eh eh mai hiccup take nufi ina ce ina ce i got some hiccup mai take nufi no small problem very good to energy, small problem a small problem or delay Then delay haka Like a hiccup Like a there is a kind of hiccup in the in the debate mana there is a kind of uh, small um, you know delay or small problem in the debate to shini hiccup ko ina dauka shakwa <laughs> ina dauka haka hiccup Angani hiccup to mu ba? gaba ba? kalma ta gaba ita ce mai ita ce er sound er sound er er a faɗa mu ji er sai ba kalma mutum ne er er to ba za ku ji furcin misalin kalmar bird abdullahi and bird my first story that i ever wrote it is my first story abdullahi and bird shine abdullahi wal usfur ko eh abdullahi and bird to shine kaka ce bird bird How can I call kalmar skirt skirt an gani girl? na Girl. goal an I goal goal goal haka How gel goal call na duck? Duck. Duck. How can I burst burst burst word word learn learn er er Make it, me a take nufi to er is human ana nufin to mistake to make mistake shine er laifi yin sabo shine err to err is human to repent is divine ice kuskure dan adam ne yake yi yafiya kuma Allah ne yake yi in ji wa in ji William Wolfos haka yake faɗa ina ga William Wolfos ne in ban manta ba I'm not quite sure an gani haka nan earth earth earth on this earth earth an gani earth America suna cewa earth sai sun kakalo wannan sound din haka nan turn turn an gani turn i understand my turn had come stern stern worst worst an gani worst wanda yake nufin kurewa a muni ko haka na kalmar hurt ta jin magana i heard you saying i heard you haka na kalmar search search search Allah sa an gane wannan to waɗannan su ne wagga misalai to abu na gaba shine o oh sound o oh. an gani o oh. amma an ce au din ba wacce sai ka ja ta sosai bane kamar kalmar wash an gani wash kalmar wasp wasp kalmar watch watch to ba ta watch your pronunciation watch ko na agogo ma haka haka nan kalmar cough cough kalmar scoff squash squash an gani kalmar um, wrong ko wrong wrong wrong to in kana da n sound n sound wanda sautin sam a mafi yawan lokuta idan kana shi za ka ga akwai ji a gaba to wannan ji ɗin ta gaba ba a furtata wasu kuma malaman suka ce za ka yi furtata amma ɗan kaɗan za ka ɗan fito da su da harafin sing when I sang I sang a song amma za ka yi ta kawai I sang a song Singa, singa, wai aka za a ce wai singa? wai ba singa ba wai da wani ba singa. ka gani singa. sai ka zama kamar kuturu kuturu a lokacin shine wani eh ya magana ce ta gaskiya waran ga maka ko ba ka ba eh irin wani harfan zaka furta ai ka dan zama kamar kutur kutur an ga sai kai magana da hanci ma'ana ka gane nuna ko ko da magana ne na ok eh bara bara an gama to ba an gama sai kai sanarwa na magana kuɗi ne ko kuɗin da ake haɗa ne ko ko nura magana kuɗin da ake haɗa ne ko ok to ba an gama sai ka yi musu sanawa saboda na ga next week next week akwai afinal a uh, the week kai ran asabar akwai ana ana in allah da kuma zan yi presenting a can insha allah a ana kano state library zan yi presenting din wani rubutu na sha ɗaya suke fara amma sai wajen sha biyu zan je saboda sai na biya wata unguwa sannan zan wuce to zan yi presenting din paper ta a can allah yadda an gane ko that is abu na biyu afinaw ran lahadi shi kuma an gani shi kuma za mu je can mai kallo za mu je can mai kallo eh an gane to wannan shi saboda haka suna yin nasu ina ga mai fusaci ɗaya mu kuma za mu yi namu bane nan to kun san yanzu ma ina ga writer Aisha ta kama writing ɗinta a yanzu haka to kuma ragowar ma suna nan suna ta wannan haka da su wannan kuɗin za a amfani gurin yi musu photocopy eh writer sai an tallafa masa in ka tallafa masa ba da matsala an gano wannan to mu ci da karatu muna ina muna kalmar wato wash ko wrong da kuma trough ko trough trough an gani haka nan kalmar hot hot hot hot short short want want haka nan what what are you saying me kake faɗa haka nan kalmar gone gone an gani auci haka nan kalmar scoff scoff scoff kaka ce scoff scoff So we have long O sound. Long what? Long O sound. Ita kuma wannan O ce amma ga two dot a gabanta. Ya zama furta ta? Sai mace mai O ko? O. O. Misalin kalmar O. O. Jama'a a mai da hankali kan littafi. Kalmar lo. Lo. Kalmar do. Do. To. To. Fall. Fall. Walk. Walk. Kun ganta da me? Da A. kinaitwa kama work itamwinyita ko a er sound haka ne work aiki walk tafiya sai ka kula as in word kalma word yanki an gani mun yi wannan bayanin mun sha na sha yin wannan bayanin haka na kalmar warm warm bookworm like I to become but obstacles came on the way stayed at me what is standard bookworm like I to become but obstacles came on the way stayed at me na ce ina son na zama mutum mai yawan karanta littafi amma obstacles an gane ko came on the way sun zo sun tsaya akan hanya stayed at me kuma sun kura min ido su fa obstacles din me wannan na personification ko kai ai zaka iya tsaya amma ce obstacle ya tsaya ai ka ce a wurin to wannan shine lituja a wacce acrostic ce na ma sa gama ta wallahi ya kamata kuma a gama ta a presenting mutane maybe this this this coming forum I will present it. Uh, maybe it is good, maybe it is bad, I don't know. I am expecting the judges to judge it according to the judgment that is judged. Kai, muje dai. Kalmar um, muna ina. huh? Walk go? So book walk. Na ga ita ce wannan, amma ina ga ta home akwai ko I forgot. Come on, wall, wall, me wall. mai wal kamar garu kenan ko akwai kuma well ko na rijiya da kuma wannan haka na kalmar chalk chalk sai mun ja chalk a piece of chalk please kaka ce a piece of chalk a ah, chalk sai ka ja haka na kalmar warp hawk an kaka ko haka ce hawk eh to ai daga nan ma sai ka ce hawk ake hawk ake ce hawk hawk haka na kalmar horse horse kalmar not not kalmar also also sai ka ja wannan out din also also an gani also to mu tsaya nan na biyo kalmomin sai ku biyo il mu je a dawo a dawo page 10 kenan il il ki ki Yeast. yeast yeast three Three. mean Mean. police police police police people people people people itch oh, ease ease keep keep keep keep feet feet heat heat cheap cheap glee glee Each. Each. lick lick build Pity. City. Busy. Silly. Witty. Pretty. Pretty. Minute. Minute. Village. Receipt. Receipt. Receipt. Receipt. Receipt. Ungeke na bacha receipt. The P is silent. Receipt. Do you accept your receipt? Wow. Angani receipt. Receipt. Receipt. Biscuit. Biscuit. women women women women women women women now a sound a a spread spread wealth wealth select respect select respect select leisure leisure leisure leopard leopard leopard treasure treasure 70 70 else says said he said said he said berry friend breast spread air air air plant gap gap, gap, net, net, hat, hat, tank, tank, sand, sand, at, man, man, tech, tech, mess, back, back, clap, clap, cat, pet, ah. Ah. up, up, up بت هت كت مد بس سج جمب لنج تاتش touch, touch, touch, touch, torch, torch, torch, torch, touch, touch, torch, torch. Okay? Blood, blood, blood. Trouble. Trouble. Trouble. trouble, Cousin. Cousin. cousin, cousin, Hiccup. Hiccup. Hiccup. Er. Oh. Er. Oh. Er. Oh. Er. Harshen naka gaba ɗaya za ka dakace ka tsaye da shi. Er. Er. Bird. Bird. Skirt. Skirt. Girl. Girl. Duck. Duck. Burst. Burst. Word. Word. Learn. Er. Er. Earth. Earth.